Wata rana Yesu yana tahiya zuwa wani gari tare da almajiransa, a kan hanya sai ya ce ma almajiransa, Wa mutane suke cewa nake, sai suka ce, Waɗansu na cewa Yahaya mai batisima, waɗansu Iliya, waɗansu ɗaya daga cikin annabawan da da ne, sai ya ce musu, To kuwa, wa kuke cewa nake?’ Bitrus ya ce, Kai ne almasihu mai ceto da Allah ya zaɓa. Sai Yesu ya ce, Mai albarka ne kai Bitrus, wannan tunane ba na mutum ba ne, amma Ubana da yake cikin sama ya faɗa maka. Kada ku faɗa ma kowa wannan, sai ya ci gaba da ce musu, Zan sha wahala. shugabannin addini za su tsananta mini su kashe ni bayan kwana uku zan tashi sai sabitus ya ce allah ya sauƙaƙa wannan ba zai taɓa faruwa da kai ba yesu ya ce wa bitrus ya shi shiɗan wannan tunane na mutum ne sai yesu ya tara jima'a ya ce musu duk wanda yake so ya bi ni sai ya ƙi kansa ya yarda ya sha wahala saboda ni. Mi mutum ya amfana idan ya sami duniya duka ya rasa ransa, mi mutum zai basuwa domin ya yi tattalin ransa. Duk wanda ya ji kumya shaida ni a cikin wannan mugun zamani, ni ma zan ji kumya shaida shi a lokacin da na dawo cikin ɗaukakar Allah tare da mala'iku.